بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى وقل رب زدني علما ولقد عهدنا قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إليه الشيطان وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يوم da muka haɗu a farfajiyar wannan masallaci masallacin sarkin kabi samalila muhammadu mera domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a kowace rana daga cikin waɗannan ranaku masu albarka idan ba a manta ba yau muna bakwai ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya idan ba manta ba a jiya karatun da muka yi muna cikin wannan sura mai albarka suratul hafi, kuma mun tsaya daidai aya ta ashirin da biyu yau za mu tashi aya ta ashirin da uku gabanin allah mai karanta babban malamin sheikh abakar mahmudu gumi allah ya ci kansa da gawara yake cewa wa ba da anna allah ta'ala rasulahu a ya ahadun min ahlil kitab bayan da allah subhanahu wa ta'ala ya hana manzo ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ahadun cewa kada su nemi fatawar wani mutum guda min alikita daga cikin alikita bi fi ashabil kafi dangane da labari da adadin yawan wato mutanen da suka shiga wannan kogon dutse da kuma adadin shekarun da suka yi Allah ya hana wannan to allamahul adab shar'iyya daga nan sai Allah ya sanar da manzo nai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wasu labubba na shari'ar musulunci wanda ake so kowane musulmi ya ladabtu da wayannan ladubba din daga cikin wayannan ladubban Allah ya ce wala ta taqulanna li shay'in ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى لبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا الله سبحانه وتعالى يتشي ولا تقولن لشيء inni fa'ilun zalika gada wato ladabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi kuma ladabin da ake so kowane musulmi ya ladabtu da wannan ladabin shi ne allah ya ce wala ta kulanna da shaikin wato malaka ta fal'awwal wato na farko daga cikin wannan ladabin shi ne an yu'allika kulla ma yuridu an yaf'alahu bi mashi'atin Allah ta'ala ana so an yu'allika kulla ma yuridu an fa'ala ana so mutum ya rataya duk wani abin da yake nufin yake son ya aikata to ya rataya shi bi lahi ta'ala da mashi'ar Allah ma'ana ya ce insha Allah wa an yadkurahu Iza na nasiya kuma ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala in ma an ya manta bai ambaci wannan insha Allah ba fa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada Allah ya ce wala taqulanna li shay'in kada ka faɗa ga wani abu ai da ajali shay'in saboda girman wani abu da ake son ka yi don yadda kake son yin abun, to Allah ya ce kada ka ce inni fa'ilun zalika gada ni zan yi kaza kawai misali mutum yana so ya yi tafiya sai dai ya zo ya ce mutane to gobe zan yi tafiya to wannan ba a so haka ko ku gobe zan yi wanki ko gobe zan yi kaza Allah subhanahu wa ta'ala ya cika kada kai wannan ai bima yustaqbal min az-zaman cikin abin da ake fuskanta na zaman illa an sha Allah ba sai ka yi togaciya da cewa in sha Allah ai la ta kulli shay'in fi halin min al-ahwa wato kada ka faɗa game da wani abu cikin wani hali daga cikin halaye illa fi halatan ba su ka fi ta'aliki bil mashi'a ba shi kana cikin halin rataye wannan abun da mashi'ar Allah madaukakin sarki ma'ana ka ce in sha Allah wato la ta kulanna af'alu gadar kada ka ce zan aikata wani abu gobe illa matalabbisan bi an ya sha illa illa matalabbisan bi an ya sha Allah face sai ka danya da cewa in sha Allah bi an ta kula in sha Allah wannan shine ladabi da musulunci yake so mu ladabta shi bakin kai saba da wannan za ka je wurin tafsir in sha Allah yau ba ta samun zuwa in sha Allah ba zan samu damar zuwa saboda ni Allah subhanahu ta'ala na iya gwada iko ne ya sa sai ka ta wuce to shi yasa ake so duk abin da ake so ka yi ka ce in sha Allah ka nan ka ce za ka wannan wannan ladabi ne da musulunci yake son kowane musulmi ya ladabtu da wannan ladabin ladabtuwa da wannan ladabin abu ne mai kyau kuma yana ƙara kulla alaƙarka da Allah annabin Allah annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam Allah ya ba mu a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin abin da ya waru gare shi yana da mata guda 70 wayannan matan guda 70 saboda kwaɗayin ya samu mujahidai wayanda za a je da surin jihadi sai ya ce gobe zan sadu da mata na su saba'in kuma kowace daga cikinsu ta haifan mini mujahidi wanda zai ta zuwa jihadi saboda Allah ba tare da ya ce insha Allah ba wannan ya sanadiyar ya je ya sadu da matar su saba'in cikin su saba'in ɗin ga mace guda ɗaya ta ɗauki ciki cikin su ita ma da ta zo haihuwa sai ta haifi rabin mutum shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da annabi Sulaiman ya ce in sha Allah da duka matan gaba ɗaya su saba'in kowace su za ta samu juna biyu kuma su zama mujahidai wayanda za su taimaki addinin Allah wasu malamai sun ce kamar babban malami wato sheikh abdullahi gwandu ya kawo cikin sa mai suna kifayatu du'afa sudan yace ita wannan ayar dalilin saukarta shine tambaya aka wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka tambaye shi dangane da shin su waɗannan mutanen da sun ka shiga kogon dutse shin shekarar su nawa wannan kogon dutse kuma su nawa ne sai ce gobe zan ba ku labari ba tare da ya ce sha Allah ba sai Allah ya ladabtar da shi da wannan ladabin kuma ya zama abin koyi ga al'umma sai su ma su ladabtu da wannan ladabin cewa duk abin da kake niyyar yi kake son ka yi in kana son cin nasara da samun galaba da samun riba cikin wannan abin to shine ka ce sha Allah misali wani ya gaba da kai za ka je kasuwa wani kasuwa kai ce sha Allah kasuwa kaga yana da bambanci da wanda ɗaya yanke hukunci ya ce a abu dole mana sai ka suwa kaga bai da ladabi wannan ladabin ana so kowane musulmi ya ladabtu da wannan ladabin malamai sun ambaci falala da fa'ida da suke tattare ga duk abin da mutum zai yi in ya ce sha Allah na ɗaya Allah zai shige bai gaba Allah zai ba shi nasara a cikin wannan hali sannan malamai sun ce idan misali wani ya zo ya ce wallahi yau sai na je kasuwa sai ce in sha Allah ba tare da ya rarrabe in sha Allah sai da rantsuwar da ya yi ba inda ya sadar da su ya ce wallahi yau sai na je kasuwa in sha Allah sai zan bai samu zuwa kasuwar ba suka ce to in sha Allah nan da ya ce to ta zama masa kariya ta zama masa istisna'in da ba sai ya yi kafara ba tun da ya ce in sha Allah da haka a takaice amfani da wannan kalmar su cewa in sha Allah abu ne mai matukar fa'ida mai cike da alheri yace ladabi na biyu wal adabu tsari ladabi na biyu Allah ya ce waskur rabbaka idan nasita ka ambaci ubangijinka bi an tusabbihahu aw tastaghfiruh ta inda za ka nemi za ka yi tasbihi ga Allah ko kuma ka yi nemi gawar ubangiji ka istighfari idan nasita shay'an fil kalam yayin da dukkan mance wani abu a cikin magana wato ma'ana ladabin da ake so nan a ladabtar da shi shine ladabin yawan tasbihi ko istighfari ko yawan hailala yayin da dukkan mace wani abu domin yawan zikiri in ka da wani abu wannan na taimaka maka wajen tattara hankalinka wuri ɗaya a tunatar da kai wannan abu yadda ake yake cewa waskur rabbaka idza nasita ka ambaci ubangijinka ka yi zikirin ubangijinka idza nasita yayin da kan mance baka ambaci Allah ba to ka ambaci Allah kuna gani a korare da yawa da in ma mutum mace bai ambaci Allah ba ake so ya yi zikirin Allah kamar wurin abin da ya shafi abinci in baka kai bismillah ba an ce ka ce "Bismillah, fi awwalihi wa akhiri wannan zai sa ko da shi dan ya ci wannan abincin to zai amali shi shine yake cewa wa zakaratuhu ala ghairi ma huwa alayhi nisyanan aw khada'a wato tunawa da wannan abun ala ghairi ma huwa alayhi ba bisa ga yanda abun yake ba ta hanyar mantuwa ko kuskure wa huwa hukumun amun fi kullul kala, wannan hukunci am ne cikin kowace irin magana wa yakunu zikirul mashi'ati ba'da nisyan mala yake cewa wato ambatar sha Allah yana zamuwa bayan mutum ya mance ka zikiri ha ma'alƙawar kawai mutum ya ambace ta a cikin maganarsa wato ana so da kan abu ka yi ƙoƙari ka haɗa in sha Allah da wannan magana ɗin yace ƙalar Hassan wa gairi Hassan da fasari da wani ne sun ce ma da mafil majalisi matuƙar mutum na zaune wannan majalisi bai tashi wannan wurin ba wa amma fi na bayar kafaratul yamin malaki amma cikin ko da kafarar rantsuwa la yanfa'ul istisna to gaciya da cewa insha Allah ba zai yi amfani ba illa idza nawa sai in mutum ya yi niyya haka nan sannan wata salabil kala ya sadar da insha Allah su da magana da haka an gane jama'a waɗannan abubuwan suna ake so mu gane mala ya ce wa bi an sha Allah ya haɗa ta da labazin in sha Allah au illa an yi sha Allah ko ce sai in Allah ya ce wannan shi ne ladabi na biyu da ake ladabtar da wal adabu salis mala ce ladabi na uku qauluhu ta'ala magana Allah madaukakin sarki da ya ce wa a sa an yahdiya ni rabbi li aqrab min haza rashada Ya ce a sa an yahdiya ni rabbi ce akwai tabbacin ubangiji na ya shiryar da ni li aqrab min haza. ga mafi kusa ga wannan rashada wato ga shirya wato Allah zai shirya da ni wannan shine malai ce min khabari ahlil kafi. na daga labarin ashabul kafi bil dilalati ala nubuwati a cikin nunin da zai aka annabta ta da Allah ya fadi wa huwa murtabidun bi qawlihi malai ce wannan yana dunkule ne cikin magana su yake cewa nahnu naqussu alayka nab'ahum bil hajj ai idza ballagatahum khabaru ahli al kafi, yayin da ka ba labarin su sahabar kafi allazi qasasna wa alaika, wanda mun labar dama to bala ta kasasur alai kada ka takaita a kansa ban qaddimul mashi'atu ilahiyya ka gabatar da mashi'ar Allah fi a kawalika a cikin maganganunka sannan watsalib minan lahi al'adiyyat kuma ka nemi shirya daga wurin Allah li a'zamu ma daka. a mafi girma abin da ya baka rashadan na shari'a ai hadiyatan na shari'a wa kada fa'ala Allah ta'ala zalika hakika ko Allah ya aikata haka ai tu'atahu min al-qisas anbiya da inda Allah subhanahu wa ta'ala ya zo masa da kissoshin annabawa wal ikhbaru bil ghuyub da kuma bayan labarin gaibin fukka ma huwa azama min zalika abin da ya mai wannan girma wannan wato ne ladabi daga cikin ladubba da ake so guda uku mu da rasulun gaba sai Allah ya ce wala fi sufi kafihim wala bi sufi kafihim salata mi'atin sinin wazdadu tis'a قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا الله يتي ولبثوا في كهفهم وتسوء أصحاب الكهف sun zauna a cikin ناس ثلاثة nasu talata الله dini شكرا wato ɗari uku an gane ku? talata mai hadin malaki wa hadhihi sinun wa'annan shekarun da aka ambata wato in aka kwatanta su shekaru ne waɗanda yake wa hadhihi sinun as-salasa su sune shekaru wato ɗari uku inda halar kitabi wato inda a halar kitabi shamsiyya wurin ma'abuta littaye masu lisai ga abin da ya shaji wato kwanaki waɗanda suke ana lisan yini ke wa wata zidul kamariya su kuma masu lisayin kwanakin wata suna ƙari alaiha a kansu inda araba a wurin larabawa sai su kai su asinin wato shekara ɗari uku da tara ke wa kada zakara fi kaulihi kuma Allah ya ambata cikin zancensa ya ce wasdadu tis'a kuma sun ƙara kwanaki tara ma'ana ke nan, wayannan mutanen sun zauna cikin wannan kogon suna bacci a cikinsa shekarar su ɗari uku da tara ku duba jama'a shekara ɗari uku da tara sannan daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kulillahu a'lamu bima labis amma ka gaya ma al'umma ka gaba Min mimman naftalafu fi dangane da waɗanda ke saɓani game da shi shekara nawa suka yi kulillahu a'lamu bima labis ka ce Allah ne ke da masaniya dangane da zaman da suka yi Allah ne ya sani hakikanin zaman da suka yi amma dai Allah ya sanar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta hanyar wahayi cewa abinda suka yi shekara ɗari uku wato da tara kuwa ma ta kaddama zikiru shine abinda ambatonsa ya gabata wal makasudu bi zikri ma da ce wato manufar da yasa Allah ya ambata mana wannan wallahu a'alam Allah ne masani abinda wadda wanda sa Allah ya labarta mana wannan ta'alimun akhar wato bi raddi ma ku fi ilmi ila Allah ta'ala ana so a karantar da wa'yansu mutane na daban su mayar da duk wani abin da ya koyu gare su zuwa ga Allah yadda Allah ya ce ul Allahu a'lamu bima labisu ai Allah ya sanar da shi kuma ce sanar da shi ba cewa zaman da suka yi cikin wannan kogon shekara ɗari uku da tara amma sai Allah ya ce a a'lamu da labisu to me yasa Allah ya haka nan shine ma da yake malaman tafsiri sun ce mun wanda yasa an ka faɗa haka nan ana so a karantar da waɗansu mutane na daban cewa duk wani abin da ya koyo gare su to su jingina al'amarin nan zuwa ga Allah walizalika fassalahu min al shi ya sa ya rarrabe shi a cikin iska? kuma wa zakarahu fi adab al-kalam al-mustanbiqa minha kuma ya ambace shi a cikin ladabin magana wanda ake baɗi daga gare shi wa atamma ta'liqati bi zikr sifatihi ta'ala kuma ya cika wannan ta'liqat din da yayi da ambatar siffar Allah madaukakin sarki an gane ku malace watan bi ihadatihi bil bilashaya, da kuma faɗakarwa irin yanda Allah subhanahu wata'ala ilimi ne ya kewaye ga dukkanin abubuwa liyar sika zalika fi zarin matakalli domin haka ya kawo a cikin zuciyar duk wani mai magana ya tabbata a cikin ƙwaƙwalwarsa in kana magana game da al'amari zuwa ga Allah wala ya bi kalamihi min adabin kada ya tada maganarsa daga cikin ladubba min adabin mazakura daga cikin ladubban da aka ambata faƙala Allah ya ce lahu gaibu samawati له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي يشرك في حكمه أحدا الله سبحانه وتعالى ce lahu ta'ala gaibu samawati wal ard wato gaibin samai da kasai wato na Allah ne ai ilmin sanin abinda ke cikin samai da kasai na Allah ne Allah ce absir bihi kai mai karatu da mai Ka yi mamaki dangane da jin Allah jin Allah ji na ba irin jinka ba Allah yana ji amma jinka ba irin nashi bane don haka ka yi mamaki dangane da jin Allah subhanahu wa ta'ala wa asmi sannan sai game da ganin Allah ka yi mamaki dangane da ganin Allah wa asmi kuma ka yi mamaki dangane da jin Allah bihi kazalika bi ma'ana ma absarahu wa ma asma'ahu abinda aka bihi menene yayi girman ganin Allah ko menene yayi jin Allah wa huma ala jihatil haqiqiyya wannan ana ɗaukar su ne a bisa ga huska ta hakikanin su ala jihatil majal wal muradu abinda ake nufi annahu ta'ala lalle Allah madaukakin sarki la yaghibu an basarihi wa sam'ihi shay'un babu wani abu wanda ke koyuwa daga ganin Allah babu abinda zai waruwa duniya wanda zai waru a ce Allah abin nan ya waru Allah bai gasar da abin ya waru ba Ko sannan babu wani abin da zai waruwa a ce ai ya waru Allah bai jiya ba Allah subhanahu wata'ala yana ji kuma yana da masaniyar waruwa abu duk abin da kaga ya waru shi yasa aka ce wato kayi mamaki dangane da ganin Allah subhanahu wata'ala da kuma ji ne ma'ana jin da Allah yake yi ba irin jin ka bane kuma ganin da yake yi ba irin ganin ka bane. Allah ya ce ma lahum min dunihi min waliyya wato ma lahum li'adis samawati wal ardi wato ba su da su abuta kan mai da kasai min dunihi ko ma bayan Allah ba su da wani min waliyin ai min nasirin ba su da wani mataimaki wala yi shirku fi hukumi ya ada kuma kada su kuskura su yi shirka a cikin hukuncinsa da kowa li'annahu ganiyun an sharif saboda Allah madaukakin sarki mawadaci ne ga a hada shi da abokin tarayya sai mala yace ba da zikir ashabul kahf bayan da Allah ya ambata muna labarin ashabul kahf wa bayanin ina inayatihi ta'ala da kuma bayanin irin kulawar da Allah madaukakin sarki yake yi liman tamassaka bihi da duk wanda ya riko da addini ne ya bi dokoki ne wa mastanbada bada min ha, min ta'aliqatil wato adabiyya da abin da ya yi istinbadi da shi na ta'aliqat na ladubba da aka ambata a marar sallallahu alaihi wasallama bi ta'aliqat sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ta hanyar yin sharhi ميزوع التي تحقق للمسلم الإخلاص والذي ثبت المسلمين بإخلاص والإيمان الكامل بإيمان كامل اللي الله سبحانه وتعالى يتشي أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولن تجد من Allah subhanahu wa ta'ala yana mai sharhi ga wancan bayanin da ya gabata Allah ya ce waslu ma uriya ilayka min kitabi rabbika Allah ya ce ka karanta musu ka karanta waslu ma uriya ilayka ka karanta abin da aka yi ka zuwa gare ka min kitabi rabbika na daga littafin ubangijinka ai alqur'an shine alqur'ani sannan wa'abar bihi kuma kai yi aiki da alƙur'ani ashe kun ga wannan yana nuna mana shi alƙur'ani ana buƙatar ababe guda biyu ana buƙatar tilawarsa kuma ana buƙatar mutum ya yi ƙoƙari ya dinga aiki da shi yasa kullum malamai suna bayani game da makaranta alƙur'ani su yi ƙoƙari yadda suke tilawa alƙur'ani yi kokarin sanin ma'anar alkur'ani da sanin hukunce-hukuncen da a cikinsa da kuma wato aiki da shi malamai sun ce abinda ake ce ma mahadarcin alkur'ani kammalalle shine wanda ya haddace alkur'ani ya san tafsirinsa ya san hukunce-hukuncen da a ciki kuma yana aiki da abin da a ciki wannan shine hakikanin mahadarcin alkur'ani amma don mutum ya karanci alkur'ani bai san ma'ana ta ba bai aiki da shi to har yanzu yana da saura da ya cimma matsayin da ya kamata ya cimma na zamanai zan alkur'ani wasu da ina ilaika min kita da rabbika ai alkur'an wa amal bi wala tafi ila ma ya kudu. Allah ya ce kuma kada ka waiwaya dangane da abin da suke wani wato ita bi ƙur'anin gaira haza aw badilhu inda suke cewa haka domin kafirai yan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da alkur'ani yana karanta musu to sai su kama waɗin baƙaƙen maganganu don rene ya faci suna ta ita bi ƙur'anin gairi haza ka zo muna da wani ƙur'ani ba wannan ba ma'ana zo muna da wani abin karantawa wanda ba alƙur'ani an gane ku ko da zai na ce wani yana magana cewa wai ta hanyar da zai kifta ka an ce ta cikin ta to da ƙarina za a yi ta karatu na akai to kaga ka ce ba a yi ta cikin ta balle yanwa karantawa na muku kuma muna biyan maganganun malamai na sharhin da sun kai game da wannan magana to da haka magana cewa ba a yi ta cikin ta ba wannan ba matsala ba ce yana daga cikin rashin ladabi wanda yau muke fuskanta tunda ba laifin mai karatun ba ne ba laifin mai jan karatun ba ne karantawa ne ake Allah ya samu dace shi ne yake cewa cikin munin ladabinsu suna ta aisa fi ƙur'anin gairi haza ka zo muna da abun karantawa wanda ba wannan abin karantawa ba aw ko kuma ka canza wannan alqur'ani ka zo muna da wani in dai kana mun imani shi wato maganganu ne na izgili da kokarin cin zarafin annabi muhammad da addinin musulunci allah ya ce la mubaddila da kalimati ai ba wani wanda zai iya musanyawa dangane da maganar allah ai la gajira lil qur'an babu mai iya canzawa game da Alkur'an? wala ya yaqdiru an yatawassala ilayhi bi taghayyir ba wani mutum guda ƙwaya ɗaya wanda ke da ikon ya iya samun dama ya shiga cikin alƙur'ani ya gyara shi au tabdiluhu ko kuma ya ce canza shi bai iya don ko ka sai an gano ka akwai da yawa wayanda ke ta ɗaukar kwafi na alƙur'ani suna kada wasu abubuwa suna cire wasu abubuwa amma ƙarshen al'amari kuma allah subhanahu wa ta'ala sai ya tona asirinsu a gano kuma a faɗa mu duniya ga irin kwafi kaza na alkur'ani an cire kaza ko an sa kaza Allah subhanahu ta'ala ya ce walan tajida min dunihi multahada in ku kai ne, to walan tajida min dunihi ba za ka samu wani wanda ba Allah ba mutahada ya zama abun majingina gare ka ya zama wanda za ka laɓewa zuwa gare shi wato ta'adil ilai wanda za a karkata gare shi in hamamta bit tabdil bil qur'an in dai haka yi niyyar ka canza al alqur'ani Allah ya sani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai wannan ana dai tauna takuwa ne don aya da tsoro masu irin wannan mummunar ɗabi'ar su daina Allah ya sa mu dace Allah ya ce wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه نعم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا نعم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الله سبحانه وتعالى yace wasbir nafsaka wato habisha ka kange rayuwarka ka tsare ta a dama abin da ake ce ma hankuri abin da ake ce ma asabur shine habsun nan wato kanewar rayuwa daga abin da take so ta yi sai ka kange ta daga yin wannan abu yanzu ga munan zaune ko da za ka bi ta rayuwarka eh inda yanzu misali kaddarta a ce wani majalisi ne ake zaune ana jira mutum bai matsuwa da lokacin amma lokacin ga da haka wani je kama ana suka mai kaya ya mutu daidai lokacin da shi ko wani gani ya kai an yi saurin tashi eh to kaga hankuri na za ka ba rayuwarka lallashin ka na za ka yi ta yi hankuri ku sai wurin tafsiri ta yi hankuri ku sai wurin sauraron karatu ku yi hankuri ta yi kaza sai ka lallashe ta kuma sai ka haƙarhin ta kuma sai ka rinjaye ta in ba haka ba za ta dawo ta halaka ka Allah ya ce irin nafsaka ka hankurar da rayuwarka ma'allazina ya daƙuna rabbahum ka zauna tare da waɗannan da suke bauta ma ubangijinsu bilgadati wal ashi tsariya da marece yuridu na waja suna neman yarda Allah wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana tare da manya-manyan sahabbai ne talakawa wayanda ba su da arziki ba su da kuɗi to sai zama manya-manyan ƙurashawa suna nuna masa ya kore su daga majalisinsa su in ya kore su to za su zo majalisin su yi ma addinin gata su taimaki addini amma su kan ba za su haɗa majalisi ba da waɗannan talakawa to jama'a galibin addini suwa ya arziki da shi talakawa in ga gama su arziki sun rungumi addini to ko dai siyasa suka nufi domin yanzu a ƙaddata tafsirin nan da muka yi shekarar siyasa ta muka yi ne sai ka asko ni mai neman wata kujera ya zo wurin ga yanar ki to shi zaune saboda ce ni na Allah in lokacin zaɓe ya yi sai mu ce ai hadda wurin tafsirin azuminmu tare da shi maka mun hagar wato sai an yi hankuri tsakani da Allah galibi 'yan siyasa da kuma gani matutan mutane mayaudara ne galibin su ban ce duka ba ku yi hankuri ba ina hada hankuri abin da na fahimta matuta ne mayaudara ne ba galibin su ba su da gaskiya an yi lokacin da yan manta ba za ka ga ana ta duk kulle-kullen abubuwa a shigo da ku masu addini don a ce ai su malam wane ai tare da su muke in malami bai yi tsantsan ba sai ya hayo numbari ya ta yabon wani ran da ya cimma kujera shi zai wara wulakantar suwa ran da ya cimma kujerar nan ya fada kuskure ne sai a sai a kamo shi a rubuci da ku kula da kyau sai kun kula ta haka kullum abin da muke cewa mutane su tsaya su nasu yaudarar da an kai kwanan baya ka a sake irinta kada mutum ya koma yadda an ci amana an yi yaudara to yanzu kan mutum ya koma yadda a yaudare shi daman la yudabul mununu fil hujur ne mummuni ba a cizo nai rale so biyu in mutum ya tuce ku karon warin ya dawo ya koma cutar ku yadda in dai mutum zai abu ne saboda Allah zai yi da shi yasa nake faɗa mu addini yanzu ga mana zaune wurin da duk wurin da ba yadda sa akwai wanda ya mallaki miliyan goma ba yan ku akwai bismillah ta ga hannun da akwai mai miliyan goma malamin ne akwai miliyan goma eh wacce a wani da tabai ko na su don kana da miliyan goma na da tabai zaro mutane da kai sai kai sai da littafanka kuɗi a ba kuɗi babu malam duk mai cin miliyan goma mu daina wanga ya ci na ba ce wani wuri ba wallahi sai taimakon Allah ka sa yi zaune turare karatu akwai suna nan wasu Allah ya taimake su amma duk da haka wasu mamanowa gare su to abin da ya sa na faɗi haka da za a ce a yi wani abu na ba daidai ba ko a katse shi sai ka ya ce eh muna tare da ku muna zuwa wuraren tafsirin ku muna zuwa wani a ka ji matsala ku to kana zuwa wuraren tafsirin don mu haka zuwa masallacin ku muka sallah ku dawo ku ce muna a, to don mu kuka zuwa masallaci duk kuna je irin waɗannan abubuwan in sun taso haka a ciki dole sai ai yi taka tsantsan don haka addini wallahi talakawa suka addini na gaskiya talakawa suke addini shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kudi annabi sallallahu alaihi wa sallama, cewa waɗannan sahabban talakawa wayanda ake neman ya rabu da su ya jayo hannunsu ya rike ta da su saboda waɗancan manufa ga siyasa su kamar ba manufarsu Allah siyasa a manuwarsu sannan suka su ko a yi siyasa ya aka kare su wace mai daga baya Allah ya sa mu gani to shi ne Allah ya ce ka hankura da ka tare da su wato haka ne bilgadatuwar ashi sahiya da marice yuridu na wajahu ai yana neman ikhlasuhum lillahi dinahum yana mai tsalkake addinin su zuwa ga Allah ma'ana ka ci gaba da zama mutanen kirki muminan nan waɗannan mutanen nan na kware ka ci gaba da zama da su masu ikhlasin nan ya hankuri ka ci gaba da zama da su wanda ke zaune tare da kai rida Allahi don neman yarda Allah la sai min agarabin duniya ba don neman wani abu na duniya haka za a sun sun laƙe malamai suna sa su da jiki saboda ni sun fahimci al'umma na tare da malamai ya ga mutum ya ma bar zama garka sai ya komo makarantar malam wani ya yi zaune ana karatu Manowa ga ran da duk bukata ce gaskiya ba a kuma gani ne wurin wai a ce na kwarai sai yan kaɗan eh yanzu duk wani wanda adda wata kujerar kwarai mu dai nan wuraren akwai wanda haka na runguma da tsawai je makaranta eh ka gani to babu almajirai cikin su akwai almajirai amma ba su yi saboda ba shi amma wasu ba amma bari ka gani nan da shekara ka ta wuce in wata shekara ta zuwa, lafi ka sha mamaki wanda ba kai tsammanin gani ba irin waɗanda wuraren su za a gani sannan a yaudare mu irin wuraren azumi a yi ta kawo abinci a yi ta kawo abubuwa don a haɗa ga haɗa da yan a yanzu yana son haɗa mu haɗa da ni da ku ana yi da wani ya zo wani ga ya ajiye dubu ɗari uku kan kimanin ga sunan gaba jama'ar ka yau ne ta to ku ware mu malam dubu hamsin a aji ma malam suleiman duk da bai na aje mai dubu ishirin yau ne ta ya za a aje musu dubu ishirin bai sannan shi malam ya za a ba dubu hamsin mu a ba mu dubu biyar ka gani an haɗa ku waɗa da malamanku an a in ba kuɗi ba me zai sa ka malamin ka kace mutuncin shi eh duk waɗanga abubuwa ana yi ban mantawa lokacin wata siyasa da an kai yan siyasa sun ga dinga zuwa masallatai mu suna ganawa da mu lokaci ina ji wani fati ne ba shi akai ba ko da mun ka to sallar su bayan masallacin mu duk gaba ɗaya an zane shi da yan fata da nan ka sahu wurin an ne ya kamata yanzu duk da wani ya zo ce gane hazin da masallaci mu ce ba mu ba masallaci ba mu sai tasha eh a sai tasha tunda ba gaskiya suka so ba ka ce mai mu ta tasha can eh a sai wani yan tasha a iskanci duk da aka so bari a in kai mana ba daidai mu ci mutuncin ka ah to ta wuce saboda za a shirya muku yaudara a ce za a yi mun kaza za a yi kaza za a yi kaza yi kun wahala za mu taimake ku duk ƙaryar da aka wa malamai ba su ƙaryar da ba a yi musu ba su je su buɗe a kawo su yi kaza za a taimake su an yi kaza duk an taimaka yau ku suna da cike cikin da an ka samu kai an ka ko da mu ko abin ya gani. an ka nako da mu an ka ta cike cike to an da gaskiya aka a hidda kudin a ba mutane ko da aro na a ba mu hmm. ai da ma aro ga to a ba mu aro ina magana take yau ba sha iska an wuce wannan wuri amma kun ga da wa an kai anwani su sun san inda su sun kai to gaba da gaba da mu da su sun ka ce muna mu zo mu yi kaza za su ba mu ba mu to sai sun ka lallafo sun ka biyo ta karkashin shugabanninmu da malamanmu sai malamai suka yi ta wa'azi suka yi ta waɗakar da mutane aka yi kai da mutane suka ce a to tun da haka ne shi kenan damar yaudara ce malam za a zo a haɗa sunayen kudubu kudubun nan sai mutum biyar su tashi da kudin nan na kudubu su sai su sha harkar su ai ga sun bar al'umma cikin wahala mutane na cikin kuncin wahala wasu ɗan ƙwarorin mutane suka jin daɗi in ka haɗu wannan magana a ce wani gaba a kwafi duk wanda ka san na ba da kuɗi to na nan wallahi ban san shi ba ba wani wanda ya isa wallahi ce wai kuɗi ya kabar in yi magana a kan wani abu ina haɗi ne ra'ayin kaina kamar yadda kai ma in kai abin kwarai da ce kayan abin kwarai kuma in kai kuskure in ce kayan kuskure fahimta ta ce fahimta ta ke ni haka da fahimta Allah ya sa mu gane saboda haka irin wayannan abubuwan suna nan birjit da ake don haka mu rika talakawan ga da a da wala su da gaskiya duk wanda ka gani ba banuwa ta addini ba ya lallako da wata riga ta cuta wala ya zane da shi yadda Allah subhanahu ta'ala ce wala ta'du alaynaka haka ne anhu kada ka karkatar da idanuwanka daga barin su muminai wayannan mutanen kirki kada ka karkatar da idanunka ga barin su an gane ku Allah yake cewa wato ay la tasrif anhu kada ka karkatar da idanunka daga gare su an gane ku ay la ta anhu wato idanunka daga gare su turidu zinatal hayatid dunya kana neman tsawon duniya wala tuti man na qalbahu an zikrina Allah ce kuma kada ka yi biyayya kada ka yi da'a ga duk wani wanda zuciyarsa tarar kada ga ambaton duk wanda ba Allah amulwa ce ba bai da manufar kwarai ka ɓata lokacin ka gari game da shi wannan abin shi ne ba aka faɗa mana an gane shi ne aka faɗa mana shi yasa kullum abin da ake cewa malamai su kama kansu su kama kansu saboda in ba a kama kanka ba kan zurwawa to har da mutanen da ka biyar ka sallah sai wani ya ce ko biyar ka sallah ya fahimci ga inda ka ji ko ko duk ba a irin waɗanda matsaloli ba a ce ka da Allah masallacin su wanda ya kuma kaza ni ban kuma sallah wallahi na san wanda ya ce ya rufe da Allah masallaci kaza bai kuma sallah saboda shi ya fahimci siyasa ta kun ga irin na abuwa suna jawo mana kashin kaji don haka dole ce mun ta tsantsan da su da yake na ga lokaci na ta hararan mu kuma nan zan tsaya abin da karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya taimake mu da taimakonsa ya yayi mana dukkanin damuwa baki daya saboda dan akwai tambaya aya ko ba zuwa ba ba a yi da sauran bayanin da a ciki ba ba a yi eh Ok, wata ba a ba wa da amurin furqa ba mu isuwa ba ke ba mu isuwa ko to ko da da ba mu bi tafsirin ba ko ina na yake eh haka ne yace wala tadi man aghfalna albam. kada ka yi ɗa'a ga duk wanda zuciyarsa ta raukana game da ambaton wata ba a hawa ya fi son zuciya ta fi shirka a cikin shirka wa kana amruhu fasta al'amari ne ya kasance israfan banna wa mu mujawazatan zatar haddi da tsallakewa da rukokin Allah wa qila mina tafari wasu ba da gaskiya daga tafari ne wace gona da kai ai Allah zai huwa takasiru fi tarkin iman Shi ne wanda an kace tafarid wato ana nemin wato tauyewa a cikin rashin imani to yana jin da ya kamata mu tsaya ko abinda muka karanta dai Allah ya ba mu ladan sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in babu tambaya sai mu dakata nan na eh